لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون da a ce akwai abubuwan bauta masu yawa cikin sammai da ƙasai waɗanda ba Allah ba da sun lalace saboda jayayyar da waɗannan ababen bauta za su riƙa yi akan mulki a tsakaninsu amma lamarin ba haka yake ba tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijin al'arshi daga barin abin da mashirkai suke siffanta shi da shi na karya cewa yana da abokan tarayya.